أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار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 ku uku nan duka zo wadda ta dace da goma sha tara ga watan goma miliyadiya dubu biyu da ashirin da biyar a mukunya gwar shi ma dukkan ku tashi ba mukunya Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci Masjid Bilal bin Rabah a nan garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa a irin wannan rana kuma irin wannan lokaci domin tafsirin alkur'ani mai girma a zaman da ta gabata mun tsaya aya ta tara ko a cikin suratu al-muzammil a yau za mu tashi a aya ta goma insha Allah za mu karanta aya ta goma zuwa aya ta goma sha takwas shi ne za mu karanta a yau insha Allah kamar da muka saba za mu karanta a amsa tukun sai mu yi tafsiri insha Allah an shirya ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إيه؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا بارك الله فيكم أبو طيب، تايسين waɗannan <clears throat> su ne ayoyin da za mu yi karatu a cikinsu a yau isha Allah ta'ala tun daga farkon suran kamar da muka faɗa Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana ba shi umarni bayan Allah ya gama ba shi umarni akan abin da ya shafi ibada ta mu'amala tsakanin shi da Allah Sai kuma Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mishi yadda zai mu'amalanci kafurai da munafukai da waɗanda suke faɗa da shi suke faɗa da da'awar da yake yi Allah ce wasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗa wahjurhum hajaran jamila ka nisance su nisanci mai kyau mushrikai kafirai na wannan lokacin da munafukai tun na wannan lokacin har kuma da waɗanda suke bin hanyarsu daga cikin mushirkai da kafirai da munafukai na wannan lokacin. Za ka samu ko da yaushe, ƙoƙari suke na bibiyan mai kira zuwa ga alkhairi da sharri. Ana bibiyan mutum da sharri kala-kala. Za a bibiye ka, za a yi mutum ƙazafi. za a ce ya ce alhalin bai ce ba za a ce ya aikata alhalin bai aikata ba zai aikata guda ɗaya za a ce ya aikata goma Sau da dama ana neman dalili ne da zai sa a ga laifin shi tunda shi ya zo mutumin kirki to wannan sunna ce ta kafarai, sunna ce ta mushirkai. sunna ce ta munafukai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma an faɗa masa maganganu da yawa wani lokaci kafaran su ce mishi mahaukaci su ce wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce mahaukaci ne wani lokaci su ce mishi mawaki wani lokaci su ce mishi boka masihirci an gane ku wani lokaci suke zagi yake yana zagin allolinsu ne duka sun faɗa mishi to sai Allah maɗaukaki sarki ce kar ya damu da abin da suke faɗa wasbir ala ma yaqulun kai haƙuri akan abin da suke faɗa wannan maganganun da suke faɗa kai haƙuri akan su kar ka biye musu kar saboda ana zagin ka ana yi maka sharri ana yi maka kazafi sai ka daina wa'azi ka daina karantarwa ka daina ma mutane faɗa wanda suka suna yin abu ba daidai ba kar ka yi kai haƙuri ko dan kin zama mutum yan kirki a cikin ƙawayen ke kaɗai ce kila mai son shiga aljanna ke sa ke kaɗai ke yawo da hijabi ba sa gel su kuma sun zaɓi su shiga wuta su sun zaɓe sun yadda wutan da Allah ya ce zai sa waɗanda ba sa sa hijabi su sun aminta sun yadda kaga sun zama azzalumai ke. to da ma Allah ya ce fala ya'muru makrullahi illa alqawmu zalimun babu wanda yake aminta da azaban Allah ya yadda Allah ya ce in kai kaza zan azabtar da kai in kai kaza ba za ka shiga aljanna ba ko kamshin aljanna ba za ka ji ba kuma ita ta ce ta yarda sai ki Allah ya taimake ke ba ki yarda ba sai Allah ban san ka. za ka ke ba za ki fita ba hijabi ba ai za ta miki surutu ko kawai za ta faɗa miki maganganu za a ce baki waye ba za a ce kauyanci kina sa suna looking local ko ba haka ba ke ke ko da so ɗaya kawai a ce babban babban kawanki amma ba ga kal ɗin ɗinkin ki ba ko duka za a ta faɗa to wasfir ala ma yaqulu ki hakuri akan abin da ake faɗa wahjurhum hajran jamila mafita shine sai ki nisanci waɗannan mutanen banzan nisantawa mai kyau menene nisantawa mai kyau ki nisance su amma kuma ki rinka yi musu wa'azi kar zama su ne ƙawayenki na kudda kud so da in haka ne to a kwana a tashi ba wuce ce zara baya barin dami ko a kwana a tashi za ka kin fara sha'awan abin da kuma su suke yi mara kyau sai ga kin koma kuma kin fara zama kaman su kila fara daga rage tsayin hijabin haka za ta haurowa kila daga daga daga idon kafa ya dawo kauri ya dawo gwiwa ya dawo saman cinya daga nan sai a cire a sai zama hijabi sai in za a yi sallah ma masu tarbiyyan kenan fa amma akwai masu sallah da gyala'i ko saboda tsaban an rena Allah zo renin ma ya tashi daga mutanen gari har gaban Allah za a je a tsaya Allah gani ya abin da kaga dama shine ma'anan maganar lisanul hal action ɗin abin da ya nuna kenan abin da ya nuna kenan to Allah ya ce sai ki hakuri da abin da suke faɗa kuma sai ki nisance su nisantawa mai kyau ki musu nasiha in kun haɗu ki musu faɗa ki musu nasiha amma sai zama ba su ne ƙawayenki na kudda kudwa sai zama ƙawayenki na kudda ku ne masu ɗabi'a da hali irin taki sai ku taimaki juna wajen biyayya zuwa ga Allah an fahimta ku in ba su daina ba fa Allah ce wa zarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila Allah ce ka barni da waɗanda suke ƙaryata abin da kake faɗa musu. An faɗa miki maganan Allah kin ƙaryata, ko kin ƙaryata da baki ko kin ƙaryata da aiki. Allah ce to ka ni da su. Ulin na'amati waɗanda na ba su jin daɗi da dukiya da fantamawa a rayuwar duniya. Sai suka ɗauka ai wannan jin daɗin da fantamawan da dukiyan da arzikin da na ba su nan kamar wani wayonsu ne, kamar wata dabaransu ce. kamar su abin da yake faɗa maganan banza ne me yasa suka fi ki kaza akwai wanda suke da wannan tunanin aiko kuma shirme ne da Allah yana kallon da soyayya ke sa Allah ya ba mutum dukiya ya da Allah bai ba karuna ba aiko wanda ya fi kowa kuɗi a duniya da na farko har na talatin har na kusan talatin ba musulmi a ciki na farko da na biyun ba su ma yadda akwai Allah ba su ba su ma yadda akwai Allah ba da shi Erilin da Elon Musk duk ba su yadda akwai Allah ba ba su ma yadda ne ba su kwata-kwata amma ko sun fi kowa kuɗi a duniya to amma kuma suna ta Allah Allah ce to ka bani da irin su wa zarni wal mukazzibina qulin na'ma masu ƙaryata wannan waɗanda ma'abota dukiya ma'abota jin daɗin nan a duniya Allah ce ka bar ni da su wa mahilhum qalilan kaɗan jinkirta musu jinkiri ɗan kaɗan ɗan kaɗan ka ba su lokaci ɗan kaɗan ne lokacin za su koma zuwa ga Allah za su koma zuwa ga Allah ko Allah ya kama su ko Allah ya bari sai sun mutu je su haɗu da shi wasu muna gani Allah ya musu tun daga duniya wasu kuma Allah ya bar su je su haɗu da shi a can Qur'ani ya ba mu labarin da yawa muna karanta Qur'ani muna ganin su da yawa ko cikin suratul kafi Allah ya ba mu labarin wasu mutum biyu ai wadrib lahum matalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin وجعلنا بينهما زرعا كلتا wa آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر Allah ya duk da siffanta mana irin wasu mutane ne guda biyu ɗaya mutumin kirki mai bin Allah mai tauhidi mai aqida ɗaya kuma mutumin banza kafiri amma shi kafirin Allah sai ba shi dukiya Allah ya mishi arziki na wani irin gona wanda Allah da kanshi ya siffanta irin gonan. Allah ce na ba shi gonakai guda biyu, min a'nabin gonan, asali gonan na inabi ne, grapes. Mun ne sai da tsadar da grapes ke da shi ko? Har yana cikin kayan da sai ka cika da kai, ko ba haka ba, kafin za ka yi ado da shi. Kuma duk kuɗin mutum ba taba ga wanda zai ci grapes ya dumbu za zuwa ba. ana ci ɗaɗɗe ne saboda mutum yana ci da kirga kuɗin shi ko ba haka bane to Allah ya ce gona guda biyu suna cike da inabi Allah ya ce wa hafafnahuma bi Allah ya ce sai muka sake zuba mishi da binai a cikin gonan na bainahuma zar'a a tsakankanin gonakan guda biyu Allah ya ce sai muka sa mishi wasu ‘ya'yan itatuwa kuma na marmari daban-daban. Allah ce kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a duka gonakan guda biyu suna ba da amfani yadda ya kamata ba taɓa samun na kasu ba ko ɗan kaɗan. Sa'annan bai wahalan nemo ruwa ya ba gonan Allah ce wa fajjarna khilalahuma nahara Allah ce da kan muka fidda korama magudanar ruwa tsakanin gonakan ruwan da suke sha a jikinsu yake bida Bai tsaya nan ba Allah ce wa kana lahu samarun kuma yana da wasu kuma 'ya'yan itacen da Allah bai ambata ba kala kala a cikin gonar. wata za a ce to dan je gefen can akwai dan bishiyan mangwaro sun ko mana mu sha wata za a ce akwai kashu a can wata za a ce haka Allah ya sassa bishi ya kawata bishi gonar. ko da ya ga can abun kawai da ya shiga ya ga dukiyan ya ga gonan ya ga tarin dukiya kawai sai ce ma azunnu an tabi da hadihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in rujittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba da ya ga tarin abin da ke gonan sai ta kai dukiyar nan ba zai taba karewa ba har abada kai ya ce kai ba na ma tunanin akwai takin alkiyama ƙarya ne kawai ƙarya ne ko ma azunnu sa'ata qa'ima ba takin alkiyama kai wala in rujittu ila umma ma an yi takin alkiyama in ma akwai kenan yana kokonto in ma akwai to a can ma za a bani tamsu din wannan ne la'ajidanna khairan minha munqalaba dan uwan nake mishi wa'azi yace akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula yanzu ka kafurce ma wanda ya halice ka daga ba komai har ka zama mutum ka kafurce mishi walaula iz dakalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah ina ma da da ka shiga gonan da ka kalli arzikin da Allah ka ce a Allah ne ga dama ba wani dabara ba wani dabara ta ba wayo na ganin daman Allah ne ka gode ma Allah ina ma da haka kai yanzu baka tsammanin Allah madaukakin sarki zai iya halak kona gonan gaba ɗaya ka tashi ga babu komai a ciki fa asa rabbi an yutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha usmanan min as-sama' فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له غلبا Allah yana Allah zai iya dare ɗaya ka tashi ga gaba komai ruwan ta kwafe ƴaƴan itacen inabin da benan komai da komai ya lalace Allah zai iya wannan yace da Allah tafi da Allah ka bar mu da wannan tatsuniyar ya kwafe shi yace kana mun wannan ne in tara ne saboda ni ana a'azzu minka malan wa nafara kana mun hasada ne dan na fi dukiya na fi fada a hasada ne wannan hasada kake mu kama Allah ya bar shi Allah ya ce wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha qala ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ko wata rana ya wayi gari yana wayan gari ya zo gona yana tunanin za a je a huta yana zuwa ko sai kaman ba gonan bane kawai sai ga busassun ciyayi ne kawai itacen sun kwankwanta kamar an saukar da tsawa ya kamar an sa wuta an kona komai ba komai a gonan Allah ya ce kawai sai tsora hannu aka yana wayo Allah ce o oh, ina ma da na bi wa'azin dan uwana ina ma da ban shirka ga Allah Allah ya ce to daga baya ne ai it's too late to cry na riga an cire kai na maganan kuka babu to kaga ya an mishi wa'azi ya ƙaryata shi yasa Allah ce wa zanni wal mukazzibi duk wanda yake ƙaryata an ce Allah ya ce ayi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son kaza yace a kyale ni ya ƙaryata Allah ce to ka bani da shi ka bani da shi wa mayyilhum qalila Allah ya ce ka jinkirta musu jinkiri ne dan kadan in ma Allah bai kama shi a duniya ba shekara nawa ne zai a duniya shekara nawa zai yi ba zai daɗe ba kwata kwata shekara nawa zai yi yana wuce shekara saba'in shi ma zai ji zai zama bai jin daɗin duniya Allah ya ji kan Alhaji Aminu ɗan tata Allah ya gafarta mishi ai bai kai shekara da aka yi hira da shi bai rasu aka ce me kake so ce wallahi duniya ba abin da yake buri kamar ya mutu yace ba abin da ke mishi daɗi just 90 something years Jin wajen Allah is just. Just. Waɗanda suka rayu kafin mu kai na shekara dubu biyu. Annabi Nuhu ba shekara ɗari tara da hamsin ya yana wa'azi, shekaran da yana wa'azi kawai ɗari tara da hamsin. Ba fa shekarun aihuwar shi ba. ce shi duk duniya ba wanda ke mishi daɗi, abinci bai mishi daɗi, AC bai mishi daɗi, mota bai mishi daɗi, shi ba kawai shi kawai mutuwa yake jira kawai. kuma ya yi an wannan hirar da shi bai kai shekara ba ya rasu ya rasu abin shi to shekara nawa za ka yi sa Allah ya ce ka jinkirta masa jinkiri ne dan kadan Yalla ce inna ladaina ankalan wa jahima lallai mu a gare mu inji Allah ankalan muna da wata irin azaba wani irin ɗauri wani irin kurkuku da muke sa masu laifi wa jahiman kuma Allah ya muna da wata wuta da ake kira jahim Allah ka kiyashe mu kaga da Allah ya ce waɗanda suke karyata wannan ka banni da su sai Allah ya faɗe to shi kuma a gurin shi me yake da shi da zai musu ai babu wanda zai shiga wuta da kafan shi ai kafin ka shiga wuta sai an ce khuduhu fa gullu. thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zaru'uha saba'una zira'an fasluku kafin dan wuce shiga wuce, sai Allah ya ba mala'iku mai ce ku zo kama shi kada yi da kafan shi fagulluhu ku daddaure shi sai an ma mutum daurin goro yasa daurin goro an taba baki wuhun goro ki kwance a sai ya yanke da almakashi ko sai an daura mutum Allah ya ce kuma daurin da sarka fi silsilatin da wata irin sarƙa kata ake daura mutum kafin a jefa shi a wuta Shi ne anan Allah ke inna ladaina ankalan wa jahima lallai a tare da mu mun tanadar mu masu ƙaryata sakon Allah wata irin azaba da kuma wutan jahim to in sun shiga wutan ko ba Allah ke wa ta'aman za sannan a cikin gidan wutan akwai wani irin abinci abincin nan za guffatin ma'abociya makalkalewa a wuya Shi shine wannan za gusfa in mutum ya sa a baki ba zai wuce ya wuce shiga ciki ba ko ba zai fito waje ba zai makale a wuya shi ka fa yadda Allah madaukakin sarki ya fara cikin sautul ghashiya go ke laisa lahum ta'amun illa min dari'a ba su da abinci sai dari'a dari'a abinci ne na kaya wanda a nan gidan duniya ba wanda ke iya cin irin wannan abincin sai raƙumi raƙumi kadai ke iya ci to shi ne abincin yan wuta shi ma raƙumin ya fi jin daɗin ya ci ɗanyen shi ba busasshe ba ɗanyen shi ana sunan shi shibrik to busasshen ne zari'a to wannan busasshen ne Allah ya ce abincin yan wuta shine zagu fatil ma'abokin tsayawa a wuya kuma shi wannan abincin la yusminu wa la yughni min ju bai ƙara kiba ko bai maganin yunwa dama yana cin abinci saboda dalilai biyu ne ko ya ƙara maka protein shine yusminu din ko ya kuma ya maka maganin me yunwa to shi bai koda la yusminu wa la yughni min ju to anan Allah ya ce wa ta'aman za suna da wani irin abinci ma'abociyar makalewa a wuya a cikin suratu as ko ko suratu dukhan ne Allah ce inna shajarata zaqqum ta'amul atim كالمغل يغلي في البطون كغلي Hamim. سورة الدخان Allah ce lalle akwai wata bishiya mai suna shajaratu zaqqum bishiya ce amma sunan bishiyan azzaqqum Da daga jin sunan ma ba daɗin abun nan Allah ce to wannan bishiyar, Allah ce ta'amul azim abinci ne na masu sabon Allah duk wanda ya mutu bai bi Allah ba mai sabon Allah ne to abinci shi kenan to ya abincin yake Allah ce kalmuhli yana nan kamar na karken dalma ne yagli fil butun yana tafarfasa a cikin ciki ka ghayyil hamim yadda ka san ruwa ke tafarfasa a tukunya haka wannan abincin ke tafarfasa a ciki Rube da Allah ya siffanta mana abincin masu sabon Allah a cikin suratu as Allah ya ce shajarata ta azalika khairun an shajarata zaqqum ko inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin إنها شجرة تخرج إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون بان الله يجون فنم نئما دا زيبا يلقى الجنة سيسيتو دا وانتا نئما دا الله زيبا يلقى الجنة دا بشيان زوقوم وانيتا الخيري ثم كتن بشيان زوقوم بس الله يقول إنا جعلناها فتنة للظالمين mun sanya bishiyan zakku ta zama wata fitina ce ga waɗanda suka zalunci kansu suka sa'a ma Allah a gidan duniya. Yalla ce, Inna ha shajara ita bishiyan zakkum wata irin bishiya ce ta kurudu fi aslil jahim tana tsurowa ne a tsakiyar wutan jahannama. A nan tsaranta yake a wuta take tsurowa. Aka kasa bishiyan bala'i ne wannan. Bishiya ya tsoro a cikin me wuta kamar kaga gobara ne na tashi a tsakiyar teku misali to da me za ka kashe to shine asa bishiyar Allah ce innaha shajara takhruju fi aslil jahim bishiya ce wacce take tsorowa a tsakiyar wutan jahim Allah ce qal'uha ya'yan bishiyan ka annaha ru'usu shayatin kaman kawunan shedanu kuma Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha kuma tabbas ɗan wuta wallahi sai sun ci daga wannan bishiyar to shine duka wannan Allah yana siffanta mana wa ta'aman za fatin sai Allah ce wa azaban alima kuma suna da wata irin azaba aliman mai bala'in zafi mai bala'in rani Allah ta kiyashe mu a yaushe za mutu wannan azaban Allah ce yawma tarjuful ardu a ranan da ƙasa za ta girgiza za a girgiza ƙasa wal jibalu haka za a girgiza duwatsu wa kanatil jibalu kasiban mahila a ranan duwatsu za su zama kaman ƙura shekakkiya tankadaddiya a ran tashin alƙiyama ya daga cikin abin da zai nuna maka girma da bala'i na tashin alƙiyama dutse ba Allah ce dutsen da kuke gani taral jibala ka annaha jamidatun tamurru marra sahab shi dutsen da kuke gani a dunkule a tura a guri ɗaya a ranar kiyama ga tana tafiya a guje kamar yadda iska ke tafiya so da bala'i to a ranar gaba ɗaya duwatsu za su rugurguje gaba ɗaya teku zai kwafe gaba ɗaya ƙasa Allah ma ya ce za a canza ne yau matu fattalul ardu ghairal ardi was samawat a ranan da ƙasan da saman duk za a canza so da za a naɗa ƙasan sama da ƙasa duk za a naɗe Allah ce yau ma natsuwi sama ka fayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu a ranan za Allah ce za a naɗa sama kamar yadda ake nannaɗa takarda to wannan ranan wannan ranan da za a yi wannan bala'in a wannan ranan ne waɗanda su ƙaryata saƙon Allah Allah zai musu wancan azaba Raje kaga babu wanda zai san wannan kuma ya doge kan ƙaryata umarnin Allah maɗaukakin sarki ya doge akan ƙaryata umarnin annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai wanda ya zama jahili ko jahilin da gangan shine wanda ya sani ya take sanin eh akwai ko ya sani amma zai take sanin shi ma Allah ya kira shi jahili so da a lokacin jahili ne ya jahilci hukuban Allah ya jahilci riman Allah ya jahilci kamun Allah madaukakin sarki saka karki zama daga cikin waɗanda za a ce ga dokan Allah maɗaukakin sarki ki ce ke ba za ki yi ba ko ki faɗa da baki ko aikin ki ya nuna cewa kin ce ba za ki yi ba shine zama ba ki yi in ma ba ki yi da ɗan sauƙi sauƙi amma wata ba ta yi kuma tana isgilanci da reni ma waɗanda suke yi to ita wannan ta fi zama azaban ta fi girma azaban ta ya fi girma wanda ya zama ba ki yi amma kin yi shiru kuma kina ji kin yadda cewa masu yin sun fiki ya yi miki sauki sauki amma ya zama ba kiya yi kuma kina izgili da zagi da ƙazafi, wani ma har da kazafi har sharri duk inda ta ga me yin sai ta masa sharri inda za a yi me yin a ce kai wancan mutum yan kirki ne sai ta ce mm-hmm, abu ku san abin da take yi ne. amma ke kin sa abin da kike yi aiko ga wanda ke saban Allah a ɓoye, Allah ma ya fi son shi aiki. Ramazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa hadisin mutafaq alai, kullu ummati mu'afa ilal mujahiri. Ita dukkan al'umma ta Allah yana iya yafe musu laifukansu amma sai wanda suke a fili bainar jama'a su Allah ba zai taɓa yafe musu. Tashe duk da haka ko da tana yin wani abun mummuna amma a ɓoye sai ta yi mai ta fi shi. so da kana cikin waɗanda ake tsaran Allah zai iya ne zai iya yafe musu sakar ki yadda ki tsanci kanki ki sa kanki cikin irin waɗannan mutane Allah ya sa mu to so da Allah ya ƙara tabbatar mana da cewa fa lallai waɗanda suka ƙaryata saƙon Allah Allah yana kama su sai Allah ya ba mu misali lallata inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum lallai mu mun aiko da manzo ya zama mai shaida a kan Shi ne wa annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai ba da shaida akan mu kamar yadda mu kuma mu za mu ba da shaida a kan al'ummomin da suka gabace mu cikin sautin misali, Allah ya faɗa mana fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah ce ya al'amarin zai kasance idan muka zo mu kowace al'umma da mai shaida kai sai muka zo da kai kai ne kai shaida akan waɗannan al'umman naka Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai ba da shaida akan mu cewa ya isar da sako da Allah madaukakin sarki ya aiko shi saboda ma Allah ya tabbatar wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ce waɗanda muka yi sako zuwa gare su za mu tambaye su su ma manzannin da muka aike su su ma manzannin za mu tambaye su falanaqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ce kuma za mu ba su labari mana tambayin da za mu su ba dan ba mu sani bane saboda kafa hujja ne abinda da ke cewa sai hearing ko ba dan ba a sani ba amma a kafa maka hujja Allah ce ba mu kasance waɗanda ba sa nan ba lokacin da suke aikata wannan laifi Allah ce muna kallon su amma za mu tambaye su tsara tabbatar ma kansu sun yi ko ba su yi ba to Allah ce ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama mai ba da shida akan mu inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum manzon Allah zai ba da shaida akan duk wani wanda aka isar da sako bai yadda ba duk wanda isar da sako zuwa gare shi ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da shaida akan su Allah ya ce kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika da manzo zuwa ga zuwa ga fir'auna wa aka aika zuwa ga fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya fara yi ma wa'azi a cikin su ya tashi a cikin su ya girma a cikin su ya wayo sun san shi ya san su haka ma annabi Musa a gidan fir'auna ya tashi a gidan yayi wayo ya san su sun san shi Ke sa da yazo ya fara wa'azi ai fir'auna ya faɗa miki wata magana na isilanci ko alam nurabbika fina walidan wala labista fina min umrika Sini, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al ta ah, Musa ba nan muka rene ka ba tun kana dan karami a gaban baka tashi na ka zo ka fara mana wazi yau kamar dai irin abun da suke faɗa yau ko in ka mutum wa zai ce yau ka yi ki yana wa'azi haka ake faɗa yi ko tayin abun da yake faɗan ai ba daga ajiyu ke fitar ba bale ka ce kaji yi in shi mai wa'azin ka girme to shi wa'azin ka girme wa'azin ne ko ka girme ayan ne ko hadisi an su ka girme su ba to shi sai ka ibe shi a gefe sai ka ɗauki abin da ya girme ka kai ko ba haka bane to irin irin irin fa maganan da Fir'aun ya faɗa ma annabi Musa kenan yace ba anan muka da yaushe ka girma har ka zo kana mana wa'azi kuma ai kai kana cikin kafirai ma wai annabi Musa ne na cikin kafirai ya kafirce wa Fir'auna so kai ana neman ka nema maka hukuncin kafirci kuma ka zo kana wa'azi an gane to kaga Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna shi ma a cikin su ya tashi a gurin su ya tashi ya girma a cikin su abin da ya faru ya faru ya gudu mun sha karanta kissan ko Allah ya madaukakin sarki wa labari cikin sautin su wa shu'ara da turoni da yawa a cikin alqur'ani so da yawa a cikin alqur'ani da yazo yana wa'azi kuma fir'auna ya dinga masa izgilanci da wannan dalilin fa'afa fir'aunur rasul sai fir'auna ya ƙi biyayya ya saba ma wannan manzan da aka aika zuwa gare shi Fa'afa fir'aunur rasula Allah ce fa'aqadnahu afzan wabila sai muka kama shi kamu mai tsanani wabilan Aisha shadidan kamu mai tsanani Allah ya fir'auna kamu kamu na wulakanci ya ce shi Allah ne sai gashi kuma halaka shi a ruwa kuma shi kuma Allah ya ce duk abin da ya halitta ya halitta ne daga me daga ruwa waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy suratul hajj ko Allah ya ce daga ruwa muka sanya komai yake rayuwa to ga wannan ya ce shi Allah ne kuma sai shi a cikin ruwa kuma ya mutu Allah so da ya ƙara tabbatar ma duniya cewa Fir'auna ba mai bane ba Allah bane abinda ne sinadarin halittar kuma shi ya kace shi wai daga cikin malamin mu da yake tafsirin wannan ayar faɗin Allah madaukakin sarki da yake magana akan halaka fir'auna a ruwa yake to ka duba fa fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la ko yace ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka. kai da yace koshi ma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ban san ma kuna da wani Allah ba bayan ni eh da ya yarda akwai wani Allah amma wai shi yana saboda wannan daga baya ce kai ba ma wani kawai ba wani yace kuma sai gashi ya tsinci kanshi a cikin ruwa yace to inda Allah ne ba sai kama halitta kawai ba kuma saboda wautan fir'auna ka kasa zai tunanin kamar rayewa ruwan da ya ma kamar wani iko shi ne sa ruwan ya rabu ba bace yau basira zai iya bashi wannan daga kai to ruwa ma ya san babba ya zo to amma in ruwa ya san babba ya zo ai bai kamata ya buɗe hanya makiyin ka ya wuce bane ai sai kamata ya tara makiyin ka ya tara so da ka kama shi Allah ya sa mu gani Allah ya ce fir'auna ya ƙaryata manzon sai muka kama fir'auna kamu mai tsanani kamu da wulaƙanci. to haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya aika da saƙo, ya kibi yayi kunnin kashi ma umarnin Allah haka Allah zai masa kamu kamu mai tsanani Allah maɗaukakin sarki ka sa wasu masu yi maka biyayya sai Allah ya ce fa kaifa tattaqun to ya za a yi ku iya kare kanku in kafartu in yau kuka kafirce yawman yaj'al al-wildana ba, ya za ku kare kanku a ranan da yaro karami zai furfura saboda bala'i in a yau kun kafirce kun ji bin Allah kun ji bin dokan Allah to wata dabara kuka tanadar da za ku ba kanku kariya a ranan da karamin yaro zai furfura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yana tafsirin wannan aya yake a lokacin da kowa sai ya furfura ba wani wanda zai rage yana da farin bakin gashi a jikin shi yake lokacin da Allah madaukakin sarki zai ce ma annabi Adam ya Adam yake labbaika wa sa'alaik annabi Adam zai amsa Allah zai ce ka ɗiba daga cikin al'ummanka ka ɗebi ‘yan wuta a kai su wuta. Zai ce, Allah ya zan gane adadin ‘yan wuta. Allah zai ce, a cikin kowane mutum dubu ɗaya, mutum ɗari tara da tasa'in da tara ‘yan wuta ne mutum ɗaya ɗan aljanna. La haula wala quwwata illa billah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na ba annabi Adam wannan umarnin kowa sai ya furfura saboda bala'i. Kasan wahala na sa furfura ku? a kuma jin daɗi na sa furfura Sai duka biyu suna sawa a bana wahala ya fi saurin zuwa manzo Allah ce a lokacin kowa zai furfura sahabbai hankalinsu ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwantar da hankalin. ai daga cikin ƴaƴan annabi Adam akwai yajuju jujuwa Ya yajuju wa majuju kuma sun ninka ƴan Adam sama da su dubu yawansu kuma ya juju ma juju kaka ba musulmi kaka ba musulmi alqur'ani ya ba mu labarin cikin suratul kaji ko inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard mabarnata ne su su mabarnata ne kawai su barna kawai suka sani ba san gyara ba su Raga lallai akwai tashin hankali, ko da akwai ya ajuju wa majuju, amma a ce a cikin mutum dubu ɗaya, ɗari tara, da tasa'in da tara. One to ten, one to one to one thousand kenan fa ratio ɗin fa. Kai, Allah ka tsallakar da mu. Amma amin bai sa tsallake fa. Wallah aiki ke sa tsallake. Haga Allah duka yana ba mu wannan yana faɗa mana wannan so da mu faɗa ku. Mu koma mu natsu, mu duba me muke yi, sai na Umar Allah ya kare da a gare shi na cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rinka yi makan ku hisabi tun kafin ranar da za a muku hisabi kullun ki zauna ki ta lissafi kin zo za ki kwanta to yau tunda na tayi sallan asuba yi kaza na yi kaza na je guri kaza na je guri kaza me da me da me da me na kirki me da me da me na banza mutane kaɗan ne suke makansu wannan lissafin ‘yan kaɗan kuma wallahi ki gwada za ki ga kina rage sabon Allah a hankali a hankali in ki ga na kin yi kaza kin yi kaza ki ga ga kai da fa na mutu fa fihi problem ko ba ka shi fihi matsala to sai ki ta istighfari Allah dai ya sa a tashi gobe a gyara to kika in kika tashi ka kina adjusted ba zai mutum ba zai taɓa rayuwa ba sabon Allah kwata-kwata ba zai yi ba Allah maɗaukakin sarki bai halitta ɗan adam da haka ba bai kaddara ma ɗan adam ya rayu bai sabon Allah ba a amma akwai bambanci tsakanin mumuni ne sabon Allah da mutumin banza wanda ba mumuni ne sabon Allah shi mumuni eh yana saɓa ma Allah amma kullum shi shine sabon Allah ta yi karanci kuma kullum yana kokarin tuba da neman gafaran Allah amma wanda ba mu muni ba shine yana saban Allah ko bejin komai da kan shi ma sai in ya tuna in ya ga ya sa mu Allah da yawa ko ta gari ta inna Allah ghafurur rahim to kuma ya manta inna Allah shadidul iqab ko ba haka bane da Allah ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai ce me wa anna azabi huwa al-azabul alim a guri daya Allah ya faɗi wannan cikin suratu suratu zumar ko Allah ce ka ba bayina labarin cewa lallai ni mai gafara ne mai jin kai kuma ka sanar da su lallai azaba ta ba azaban da kai ta bala'i a ranar mu fala wa wasaqahu ahad ba wanda ya sai kamu irin kamun Allah la yu'azzibu azabahu ahad wala wa wasaqahu ahad to Allah ya ce in kuka kafurce a yau kuka ki bin umarnin Allah to ya za ku samun ma kanku kariya a ranar da yaro karami zai furfura wanda saboda bala'in wannan ranar as-sama'u munfatirun bi sama za ta tsatsage saboda bala'i da tashin hankalin wannan ranar Allah ce kuma kana wa'duhu maf'ula alƙawarin Allah mai aukuwa ne ba abin da zai hana alƙawarin Allah zan aukuwa Allah ya riga ya alƙawarin sai ya faru kuma sai ya faru ba wani kauce kauce wallahi sai ya faru to aka kawai ka shirya mu shirya yadda za mu fuskanci Allah madaukakin sarki mu zo muna da kunyan Allah muna bin dokan Allah muna abin da Allah madaukakin sarki yake so muna nisantar abin da Allah madaukakin sarki baya so sai mutuwar mu ta yi kyau da kwanciyar mu cikin kabari yayi kyau tashin mu ranar alkiyama yayi kyau mu shiga aljanna cikin aminci Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu amma in aka ki to rayuwar mu ta duniya za ta zama rayuwa ce ma'ishatan danka kwanciyar kabari zai zama kwanciya ce ta wahala tashin alkiyama ya zama wa nashiruhu yawmal qiyamati a'ma sannan kuma da karke zuwa azaba Allah ta kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da alkhairi abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asusun mu na na mabukata muna watan hudu ko watan hudu kuma ya kusa karewa ko kaga muna kirga wata hudu kenan zuwa Ramadan Allah ya kara a nan Allah kaɗai ta wanda zai kai ko to ko baki kai ba aikin alkhairin ki ya kai an gane ku Allah ya sa mu gane na'am akwai tambayoyi na karatun da ya gabata da su za mu fara akwai tambayoyi guda hudu duka suna magana ne akan ladubban addu'a. Addu'a, kamar yadda muka sani, addu'a ibada ce. Addu'a ibada ce ko? Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa mana cewa addu'a ubuwal ibada. Ya ce, addu'a ita ce ma ibada. Kai, haku na Ya ce, addu'a ita ce ma ibada. to kuma duk abin da aka ce ibada ce to akwai inda aka koya maka yadda za ka yi ba wani abu da ibada ce Allah ya ce ayi Allah ya yarda ayi ko bai koyar da yadda za a yi ba zai yi tunda har Allah ma madaukakin sarki ya alƙawarin azaba ga wanda bai addu'a innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to addu'a yana da ladubba daga cikin shi sa na zaɓi mu fara da shi kuma shi ya cinye lokacin fa biya wa ni'mat da farko Allah madaukakin sarki baya son mutum ya roƙe ya roƙe shi abin da yake sabon Allah ne kar ka roƙi Allah kana neman Allah ya baka ikon ka saba mishi Allah baya ansa wannan addu'a kuma kar ka roƙi Allah abinda abinda ka roƙi Allah ya raba zumunta Allah baya amsa wannan addu'a duk wanda saƙon Allah yake yi kuma yana cin nasara sai ce muka addu'a ne ƙarya ne boka ne ƙarni ne yana zuwa wajen boka ne ba addu'a ba duk wanda ya raba zumunta sai ce addu'a ai na musu ƙarya ne bokanci yi. Allah bai taba amsa addu'a raba zumunta ƙarya ne yana ce raba zumunta raba ƴaƴa da iyayensu a yana yi ko? Raba mata da miji, shi ma raba zumunta ne. Ba wani addu'an da za ka yi ka raba mata da miji, sai dai ka yi bokanci ƙarya ne. Ka raba mutum da uwan shi, ana raba miji, sai ta raba mijinta da uwan shi. So tsaba rashin mutunci. Da bata haifa ba, ka duba rashin mutunci. To Allah baya amsa addu'a na raba zumunta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka duk wanda ko ga ya raba zumunta sai ce ai addu'a nake ta musu ƙarya ne ko kanci ya je arme yana faɗa muku cewa shi arme dole ya tuba ya sake kalmar shahada da ana shari'a musulunci da shi da bokar duka za a kashe su to ɗaya kenan saboda ba addu'a na sabon Allah ko ba a roƙon Allah ya raba zumunci na biyu in za a yi addu'a ana son naciya wajen addu'a ba a son mutum addu'a so ɗaya so biyu shi kenan sai ya sai ya bari a ana son mutum ya naci ya naci an gane ku sana ana so in mutum zai yi addu'a ya yi ma Allah kirari ya yi bi Allah sosai ya yi bi Allah sosai ya ambaci ni'imomin da Allah ya masa ya Allah ka bani lafiya na gode ka yi ni musulmi ya Allah ka sa ina son karatu ina zuwa makaranta ina karatun Qur'ani ina kaza duka ni'ima imaci ya Allah ka bani ilimi na ina cin jarabawa ka bani 'ya'ya. ya Allah ka ba iyaye na abinda suke daukar dawainiya na ya Allah na gode ya ka ta ambata abubuwan da Allah ya miki na ni'ima ki ta zayyano su to zai to ya Allah ya Allah arzikin ka bai karewa ya Allah ya Allah kana da abin da zaka bani sama da haka ya Allah ina roƙonka ka mun kaza wani yana cikin abin da yake sa addu'an mutum ya karfu nan da nan amma mun muna daga hannu ne ko ya Allah direct ko kuma muna son muna so kawai direct roƙo kika je yi ba ko ba ki kika je ci a shago a ungwagwa kina rage murya ko inda ma za ki biya kenan bare wajen Allah da ba za ki biya ba in ko so ma sun kai ɗari za ki ce a ba mai sallame su zan jira so da sai ke sai an yi wani dogon bayani to Allah yana yana daga cikin ladubban addu'a ki ambaci ni'imomin da Allah ya miki ki nuna wa na Allah na gode ke to ya Allah ina buƙatar ka an gane ku kuma ana iya yin ana iya yin tawassuli wanda anan ne yawancin mutane wasu ke shirka ba su sani ba abin da ake nufi da tawassuli shine kamun kafa kamun kafa za ki iya kamun kafa da wani aiki da kika yi na alkhairi kina za ki addu'a ne za ki roki Allah da zauna ki karatun Qur'ani bayan kin gama karatun Qur'ani ki sama kanki ban kanta shafi du, shafi uku sura ɗaya kin gama sai daga hannu ya Allah wannan karatun Qur'ani da ne ya Allah ya Allah in ka karfa ya Allah to kana zai shi Allah ka mun kaza ko ki fila, ce ko ki ce ya Allah biyayya da nake ma iyayena ya Allah in dan kai nake ya Allah ka mun kaza kaga me biyayya ga iyayen kenan ko wata za ta ce tab ake ba za ka karfi addu'a ta ba kuwa kaga aiki ne kika yi ko aiki ne kika yi na ibada zaki ce ya Allah ya Allah dan san da nake ma annabinka annabi Muhammad ya Allah ka mun kaza ai san manzon Allah ibada ce ko kuma aiki ne ko ba mai yi sai mai imani zaki iya ya Allah dan imanin da nayi dan musuluncin da nayi ya Allah ka mun kaza shi ma aiki ne ya Allah in ka karfi imani da musulunci ya Allah ka mun kaza duka wannan kamun kafa ne to ina ake sabon matsala ce mutum ya ce ya Allah dan annabi ka mun kaza wannan kuskure ne ba a yi ba dan annabin bai isa ba ya tin isa isa an fahimta ko ko ce ya Allah dan matsayin annabi kamun kaza a ba a yi ba dan annabi bai da matsayi ya fi masu matsayi ma matsayi ai banda Allah ba wanda ya kai shi matsayi amma saboda a tsarin ibadan Allah bai da yi haka ba an fahimci ku kuma yana daga cikin kamun kafa zake samu wanda kike ganin yana mutumin kirki ne a iya zakanki dan Allah ta yani da addu'a ina da bukata ba bukatan sai kin taimake ina da bukatan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuma ta yaki zai ba za ki ce je kamun kamun addu'a ne ke kuma ki je kina bacci ba a'a shi Allah madaukakin sarki ma fi son ya ji bukata daga bakin mai bukatar an fahimta ku ke da kike da matsala Allah ya fi son ya ji muryar ke da kanki kike neman biyan bukata. sama da wani ne ya nemi biyan bukata on your behalf Allah ya fi son ya ji muryar ke an fahimta ku to duka wannan ana kiran tawassul duka kamun kafa ne ana iya kamun kafa da wannan ka roƙi wani sai da Allah ka taya ni da addu'a kai ma ka je ka yi ta naka addu'a an fahimta ko la'alla ma nakin ne Allah zai karfa ba nakin da kika ce ya taya ki to da Allah kadai ya fi sanin wane ne fi kowa tsarkin zuciya ko ba haka bane to ne yana daga cikin ah, ladubba na addu'a kuma yana da kyau ba dole bane amma yana da kyau in zaki addu'a ke alaula yana da kyau ba dole bane sannan kuma yana da cikin ladubban addu'a daga hannu daga hannu yana daga cikin ladubban addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to ki daga hannu ba kuma dole sai kin daga ya wuce kanki an gane ku a shi yanda kika daga ko da kin daga daidai haka ne babu laifi mafhum babu amma ni so da tsaban ya nuna ma Allah yana da bukata kamar yana Allah Allah kar sashi saukowa wani ya kama eh, sai rika hannun haka Allah ya sa mu dace wannan kaɗan kenan daga cikin abin da na so mu a wannan akan duka tambayoyin da aka yi akan abubuwan da na yi bayani za mu ƙara tambaya guda biyu insha Allah sai mu abin wannan take cewa akwai wani lada ne a unguwarsu in zai kira sallah yana ce Allahu Akubar. ko Allahu akbar to wannan yana da ma'ana akwai wanda suke fada amma kuskure ne ba kiran sallah bane suna dai abin da suke faɗa ba larabci bane kwata-kwata kuskure ne ba daidai bane wanda ke cewa ah, mace ce ta ɗauki azumi da siminti biyar ba rana ta faɗi sai jinin haila ya zo mata ya matsayin azumin ta yau ce Allah ba da ladan abin da aka yi daga safe zuwa lokacin amma azumi babu an gane ku amma aikin da ta yi ba zai tafi a banza ba la ubiyu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba wani aiki da mutum zai yi na alkhairi ya salwanta ya tafi a banza ba zai yi Allah ya maka shi wannan alkhairi an gane ku amma da sunan kin azumi ɗaya babu zaki a wannan insha Allah shi wanda take cewa wai kasida haramun ne ba haramun ba ne, mun sha yin bayani abin da yake sa ya zama haramun shi ne a sa kiɗa ko a dinga furuta wasu kalmomi waɗanda kalmomin ba su dace ba wani wasu lokutan ma kalmomin shirka ne da su ne suke sa su zama haramun amma mutum zai faɗi zai tsara waka da yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da. yaban wani malami ko ta tsara saboda yaban mijinta ko ya tsara saboda yaban matan shi ko kaza matakar ba kiɗa ba ne ko bai yi ƙarya ba duk da cewa ƙarya na yabo tsakanin mata da miji halal ne a musulunci halal ne halal ne ya faɗi duk abin da zai faɗa ya ce tun da kika yi tafiya sati ɗaya kenan bai yi bacci ba kuma kila yana makara sallar asuba bai haramun ba bai da laifi bai haramun ba a musulunce bai haramun ba. an gane ku a musulunce bai haramun kake ce makaryaci a'a a musulunce bai haramun na'am eh amma matsala a su mata ko ƙarya ne aka yi suna jin daɗi su matsalan ke ko ƙarya ne aka yi suna jin daɗi shi yasa shari'a ya yarda a ɗan a ɗaya aiki so da zauna lafiya to inda duka irin wannan kasidun babu laifi matukar ba za a yi kiɗa ba ne kuma ba za a faɗi kalmomi waɗanda suka sa'a ma Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana da waɗanda kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da waɗanda suke suke masa waƙoƙi na yabo ko su yi masa ko su yi masojoji sojoji in za a je yaƙi ko ana filin yaƙin ma in mora sojoji ya yi lo sai sa su kuma su fara so da mora yi hai a ci gaba da yaƙi. an fahimta ko wannan duka ba haramun bane kiraya da malamai maza ga suna da littafai na waƙe. yawa kusan zai wuya har sahabbai zai wuya ga malamai magabata waɗanda ba su da littafai da suka yi a cigan waƙe akwai wanda daga cikin mu na Najeriya Dr. Ibrahim Jalo Jalungu hafizahullahu ta'ala ahalari da Shimawi da Iziya ya mai da shi da waka yanzu so da ringa koya ma yara su haddace duka ya mai da shi waka awwalu ma yajibu alal al-mukallaf tasfiqi ma sai mai da shi waka gaba da tun daga farko har shi so da yara su ringa haddacewa wannan ba laifi bane an gane ku ai da duka za ga ana karanta 20 ko a masallaci kuma za a zauna a karanta alfazazi wanda ya rubuta 20 bayan da ya rubuta bai bude ya fara karantawa ba sai da ya zauna akan mimbarin annabi a Madina tukun ya bude ya karanta wanda a duniyan yau babu littafi da aka yi na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da waƙi kamar littafin ishiriniya an gane ku yawwa saboda wannan ba laifi bane matakar za a kiyaye wancan din ah. wannan ta ce an ce mata wai in mutum in mutane biyu suna gaba da juna kuma har ya wuce kwana uku to sun fita a musulunci ba wannan ba haka bane sun dai laifi kuma laifi babba kuma zai iya sabauto Allah madaukakin sarki ya ki karfan aikin su da suke yi gaba da har sai sun shirya amma maganar sun fita a musulunci ba gaskiya bane ba su fita a musulunci ba suna nan a musulman su ah, wanda za mu kanta na ƙarshe ta ce tana so a ɗan mata bayani akan dubban sallan nafila sallan nafila kala-kala ne akwai nafila mutlak wanda yake a sake kowane lokaci mutum zai iya yi in ba lokutan da aka hana yin nafila ba akwai lokutan da ba a yin nafila tun daga bayan sallar la'asar har zuwa rana ta faɗi ba a yin nafila an gane ku tun daga bayan sallar asuba har zuwa rana ta hudu ba a yin nafila an gane ku amma duk wani lokacin da ba wannan ba haka kuma lokacin da rana take tsakiya kafin lokacin sallar azhar misali yanzu misali azhar tana shiga 12 da minti biyar, to irin 12 da minti goma har zuwa da minti 20 da wani abu ba a nafila lokacin da in ka shiga zaka inuwanka na tsakiya bai zawo bai baya ba an gane ku. to kuma duka irin wannan, irin shi kuma irin wannan lokacin ma ko sallar janaza ne ba a yi ko janaza ne za a yi masa sallah sai ya zama daidai lokacin to za a dole a jinkirta lokacin azhar yayi kafin a yi a yi sallar janaza to irin wannan lokacin ba a yi nafila to duk lokacin da ba wannan ba ana yin nafila kuma mutlak za ki tsora ma kanki duk lokacin da kika yi alaula kafin ya warware ciki nafila ko da raka'a biyu an gane ku Duk masallan sallar nafila ko da rana ne ko da daddare ne yana da zabi in kin ga dama ki karatu a bayyane kin ga dama ki karatu a asirce duka an baki dama an gane ku amma abinda maluma suka fi fifitawa shine inda rana ne ki asirce inda daddare ne ki a bayyane amma kowanne kika yi baki laifi an fahimta ku kuma sallar nafila in ba qiyamul layli bane bai da ba ce miki a rana karki nafila sama da raka kaza ba in kin ga dama kin zauna kin gama aikin ki ta nafil fili in azhar ya kusa ki ya kusa ki raka hudun da ake kafin azhar ki da azhar ki raka abin bayan azhar ki zauna ba ki jin bacci ba wuta ba ki son ki karatun qur'ani ba ki son ki surutu ki gulma ki ta nafilin ki Allah asar ba hana ki ba ba hana ki an fahimta ku sannan wancan da ake suke hada da salloli kuma su ake kira sunan rawatib ko wannan ake raka hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu kafin la'asar biyu bayan magariba biyu bayan sallar isha biyu kafin sallar asubahi raka goma sha biyu da nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kiyaye su za a gina masa gida a cikin gidan aljanna kaga babu babu wahala ko sai dai shaitan sai sai matso kusa ya hana ya hana mutum mutum sai dai abin aka fi so ayyukan mutum na nafil fili ayyukan mutum na nafin nafilfili an fi so ya yi su ba a bayyane da kowa zai san yana yi yawancin ayyukan nafila an fi so mutum ya yi su ne tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki an gane ku ba laifi ki ƴaƴanki da mijinki zo sun sani ba laifi ba ne amma kuma laifi ne ana hira ki ce ka ai ni na manta wallas na bar nafilan kafin sallan azhar to kina faɗa ma waye eh ko musu wa'azi ku yi rinka yi akwai alkhairi akwai kaza akwai kaza da sauransu ba sai kin ce ke ma kina yi ba an gane ku wallahu ta'ala a'lam mu hakuri za mu tsaya anan sauran tambayoyin za su jira insha Allah ta'ala abin da muka amsa daidai to Allah ya sa mun yi daidai Allah ya ba mu lada abin muka amsa ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله